Barka da haka ‘yan uwa matasa shirin labarun matasa kuke saurari a daidai wannan lokacin tar da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rakiya Arimi. <laughs> Ya ne kiki kina lahiya? Alhamdulillah Gora da fatan da kin tashi lahiya. Alhamdulillah. To yau da me kika zo mana? To Gora yau za mu taɓo zancen ranar ƙasa da ƙasa wacce aka keɓe wa matasa inda za mu nuno muku yadda wata ƙungiyar matasa ke gwagwarmaya wajen nema mu ƙananan yara 'yanci. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau za mu shaida ku jihar Agadez inda aka wayar da kanun matasa matasa akan lafiyar iyali da ƙarshe kuma sai filin na wasannin motsa jiki zancen wasannin jo olympic Gora ranar Litinin da ta gabata ne aka raya ranar ƙasa da ƙasa ta matasa. Shi yasa abokin aikinmu Olivia Sogbafi ya tunkari yara waɗanda ke jagorar 'yan bara. Haka ne gora daga cikin manufofin hukumar da abokanan hulɗa akwai baiwa wa'annan yaran horo har ma da wa'ansu ƙungiyoyin matasa ga rahoton dai na Olivier Asogbafi da shirya. Ƙungiyoyi kamar ƙungiyar Arda Yeso ta zaɓi horo kan ayyukan samar da kuɗin shiga domin yaƙi da bara. Zaɓin wannan bangaren al'umma na da nasaba da halin rauni na yara 'yan jagoran mabarata da ke zagaye mai cikin sake da haɗarwa. Wasu 'yan mata jagora sun labarta mana abubuwan da suke yi kafin wannan horo. Banda aikin komai zaune dai ne nake, amma ina zuwa bara wajen babbar kasuwa, katako da kasuwar ƙasa. Na juma da nake bara tun san na bar makaranta. Na yi zaman karatu a makaranta amma na huta saboda ina zuwa bara ni da mahaifiyata. Wajen babbar kasuwa, kasuwar ƙasa, wani bi muna ana zuwa hayan tala da bobiyar dambara. Wannan horo ya zo daidai lokacinsa domin kawo makoma mai haske na rayuwa cikin ɗayauci ga waɗannan 'yan mata da suka fito daga iyalan masu nakasa mu saurare su. Da na fara ɗaukar horon ga na ji daɗi yaye na ma haka an koya muna aikin hannu mun yi kai adon ɗaki da sauransu cikin gidan da ake koya muna aiki kuma akwai makaranta kuma ana koya muna kwalliya girki da sauransu. Wallahi horon ga da muka fara shi na ji daɗin shi kwarai don ana koya mana aikin hannu. Amina Saidu wadda ta shirya wannan horo kawo taimako ga mutanen da ke fama da nakasa shine burin da ta sa gaba kuma ta cimma. An kai shekara biyu yanzu da na tahi ganin tsohon daraktar kungiyar makahin Nijar don sanin me suke bukata yaran su me suke so don kusan bukatun su na makaranta sun sha bamban da namu ah, musamman da suna aiki da wata na'ura don rubutu. Muna tsakan wannan tattaunawar ne sai ya ce mini a wani gungun matasa da aka manta kasance da su wato yaran nakasassu. Amina Saidu ta kara da cewa horarwa raba kwarewa taimakawa waɗannan ne rawar matasa domin wata al'umma ta daidaito. yanzu zubiri mu koma garin Tintabaraden wanda yake jihar Tawa inda kungiyar matasa suke ci gaba da wayar da kanun matasa a kan kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya. Haka ne gura suna yin sani ta hanyar annashuwa da jin daɗi kamar wake-wake raye-raye da dai sauransu. Ga ƙarin bayani tare da Abdul Nasser Isa Halo tare da abokin aikinmu Al-Amin Washar. Bisa abin da ya shafi wanzar da zaman lafiya muna yin ayuka da tarurruka na wayar da kawuna. Haka ma muna shirya wasanni da kuma yin shara. Kullum idan akwai wata haɗuwa ta matasa muna amfani da damar wajen wayar da kawunan jama'a wajen tabbatar da zaman lafiya da zamantakewa ta gari. Muna tunatar da matasa koyaushe idan ba zaman lafiya ba ci gaba kuma sun fahimci haka ta dalilin tarurrukan da muke shiryawa. Saboda kuna gani muna kusa da tiliya. Tiliya tana kusa da Mali, muna kusa da Algeria da Libya, amma jama'a sun kwammaci su zona Wannan abin farin ciki ne. gora cibiyar da ake cema ma abokanan matasa wato Santar Ami da Jean na jihar Agadez su suka yi wayar da kanun matasa akan lafiyar iyali a ƙarshen makon da ya gabata. Gora suna taɓa madu'ai kamar eh, na zubar da ciki a ɓoye, na samun ciki ba tare da an so ba, da dai cututtuka kamar kanjamau, infection da dai sauransu. Ga dai Anise Karim da ya halarci wurin. Cibiyar kiwon lafiya ta Dagmanet An ta karɓi bikin ƙaddamar da wani jerin da kai kan matsalar da ciki ta bayan darni, ɗaukar cikin da ba aso da kuma cututtukan sida. Matasa da dama ne ne suka amsa kira na Santar Ami da jen Rahmata Ibrahim Muhammadu shugabar cibiyar ta yi bayani. Mun gano da cewa a nan garinmu akwai yawan zubar da ciki a boye. Wani bi 'yan mata na barin garin su don zuwa wani wajen don zubar da ciki. Sai kuma abin takaici hakan na sa lafiyar jikinsu a cikin hadari da ma rayukansu. Akwai kuma rajista na mutane da yawa da ke fama da cutukan da ake ɗauka ta hanyar jima'i kamar cutar kanjamau. watakila ba su san ta yadda za masu kare kansu da cututtukan ba ne. Wannan ya ba mu ƙarfin gwiwa zuwa wajen matasa don mu samu mafita. Matasan da suka halarci wannan wayar da kan sun bayyana farin cikinsu kan wannan shiri ta da ɗaukar alkawarin isar da labarin ga sauran matasa da ba samu halarta ba. Ni yanzu ina tare da saurayina, na fahimci da zan iya kare kaina don kar na ɗauki cikin da ban shirya mishi ba. A yanzu ina da wata abikiyata da take da juna biyu kuma tana son ta zub da cikin. Kenan wannan dama ce a gare ni in je in waye waye mata kai don ka ta zub da wannan cikin kuma in fahimtar da ita hadarin da ke a cikin zub da ciki ya boye. Santar Amida Jean da ke agadasa na samun amincewar matasa sannu a hankali a cewar shugabannin wannan wuri. Cibiyar na samun ziyarar matasa 25 a kowace rana. Yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. Wasannin shi Olympic na garin Tokyo na shekara ta 2020 wadanda aka fara tun ranar 23 ga watan Juli na wannan shekara ta 2021 na ci gaba da wakana daga cikin 'yan wasa bakwai na kasar Nijar san tseren gudu kamar shahararriyar 'yar wasan nan ta tsere wato Amina Saini. Ranar Litinin mai zuwa ma idan Allah ya yarda za ta fafata a karfe biyu na safe agogon Yamai. Gwarashi kuma Abdulrazak Isufu Alfaga zakaran wasan taekwondo ya fita daga cikin wasanni ba tare da ya yi wani nisa ba. ga tsokacin da ya yi wa Radio Faransa RFI. Shekara biyu na halaye gurma tare da samun raunuka don kasa ta kawai na rungumi dukkan haɗarin da ke akwai da samu cancanta na zo wasannin olympia domin baiwa al'ummar Nijar girmama sai gaya ban samu ne haka bai yi komi ba nan san akwai ciwo saboda akwai mutane da yawa yan uwana masoya na al'ummar Nijar da ba su samu barci ba don dai su kalli karan da zan yi yau ba ta samu ba gaskiya ina neman gawara ban samu cin nasara ba amma insha Allah zan ba da kaina matuka don zuwa a Paris. Mais insha Allah je me donnerai à fond pour a Paris. To uwa matasa na muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu ne mun gode muku da sauraron shi da kuka yi sai kuma gobe da Allah ya kai mu na rai.